Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma VOA Hausa.com ta intanet. ma sauraron mu a Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama mu ta VOA Africa. a kan mita 200.5 a zangon FM a duk faɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. sauraron mu Assalamu alaikum Halima Jimarauce daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan yammacin Asabar 18 ga watan Yuni da watan dukan kuna nan lahiya. To ka ku ji abubuwan da muke tahe da su da farko ga Grace Alheri Abdu da kanin labaran duniya. To Halima mutumin da ake zargi da kashe 'yan majalisar dokokin Birtaniya farko makon nan ya bayyana gaban kotu karan farko yau da safe bayan da aka tuhume shi da kisa da kuma aikata waɗansu laifuka. 'Yan sanda a Belgium sun kama waɗansu mutane goma sha biyu da ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne bayan sun kai wani sumame a gidaje da dama a ƙasar. Kana Donald Trump da ake kyautata zaton jam'iyyar Republican za ta da takarar shugaban ƙasa Amurka ya yi amfani da kalaman ashar a wajen wani gangamin yaƙin neman zaɓe domin bayyana ɗan bindigan nan Umar Matin da ya kai har-hare. 'Yan ƙasar Najeriya sun ɓara da matakin gwamnatin ƙasar na yaƙi da cin hanci wanda da yawa ke cewa ya je wasu cikin halin takura saboda tsadar rayuwa. Muna sayan gari da buhu naira dubu Kawo yanzu ana sayan buhun gari naira dubu goma sha ɗaya. People will die oh, for we know. Me ya haddasa wannan fitina? Ya tara kuɗin bai riga amfani da su ba, a ban kuma barayin sake sace abinsu. To muna tahe da cikakken rahoton daga Lagos da kuma Borno har wa yau Haruna Dauda yana tahe da rahoto da kuma jamhuriyar Nijar game da harin da Boko Haram suka kai sai kuma Ibrahim Kalmasi Garba wanda zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku amma da farko ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. thomas mayer mutumin da ake zargi da kashe 'yan majalisar dokokin birtaniya joe cox a farkon makon nan ya bayyana a gaban kotu karan farko yau asabar da safe bayan da aka tuhume shi da kisa da kuma aikata waɗansu laifuka da aka tambaye shi ya faɗi sunansa yayin shirin fara gabatar da karar a kotun majistare da ke westminster a birnin london mayer ya ce suna na makashin masu cin amanar ƙasa da 'yantar da birtaniya wani abin da ya shafi kuri'ar raba da za a kada kan ci gaba da zaman birtaniya memba kungiyar tarayyar turai abin da ya faɗa kenan kawai a kotu yau asabar cos tana goyon bayan ci gaba da kasancewa birtaniya memba a kungiyar tarayyar turai 'yan sandan da ke gudanar da bincike a karamar hukumar yorkshire ta coast a arewacin ingila sun ki tabbatar ko kuma musanta cewa wanda ya kashe 'yar majalisa mai shekaru 41 yana da alaka da masu tsaurin ra'ayin kishin ƙasa shaidu da dama da suka ga harin da mayor ya kai dan shekaru 52 sun ce ya rika ihu yana cewa birtaniya da farko lokacin da ya harba 'yan majalisa sau uku kana ya daba mata wuka daga nan ya kama gashin kanta na 'yar majalisa mai 'ya'ya biyu yana janta jina-jina a ƙasa ƙazamar wato ƙaramar jam'iyyar siyasa mai ra'ayin 'yan mazan jiya da take birtaniya a farko wadda ta shafe shekaru tana kamfe a ƙasar da ƙasar ta fice daga ƙungiyar tarayyar turai ta ce ba ta da hannu a harin da aka kai wa 'yan majalisar da ke goyon bayan kasancewar wato ƙasar a ƙungiyar shugabanninta kuma sun kushe wa maharin 'Yan sanda a Belgium sun kama waɗansu mutane goma sha biyu da ake kyauta zaton 'yan ta'adda ne bayan da suka kai samami a gidaje da dama a duk faɗin ƙasar jiya Juma'a zuwa yau Asabar da safe, bisa cewar wata sanarwa da aka fita daga ofishin babban lauyan gwamnati. Ofishin babban lauyan gwamnatin ya ce 'yan sanda sun kai samame a wurare goma sha shida galibi a kewayen Brussels suka tafi da mutane arba'in domin yi masu tambayoyi daga nan daga cikinsu aka tsare aka kuma kama mutane goma sha biyu bisa ga sanarwar 'yan sanda sun kai samamen ne ba tare da wata hatsaniya ba har yanzu ƙasar na cikin yanayin shirin ko ta kwana bayan harin ta'addancin da aka kai a tashoshin jiragen sama da na ƙasa a brussels cikin watan maris da ya yi sanadiyar kashe mutane 32 da kuma rufe tashoshin na tsawon kwanaki sakataren tsaron amurka ash carter ya caccaki rasha sabili da kaiwa dakarun 'yan hamayya da amurka ke marawa baya hari a kudancin syria tare da bayyana harin a matsayin wani lamari mai tada hankali da yake jawabi ga manema labarai a ma'aikatar tsaro jiya juma'a kata ya ce mayakan da harin rasha ta kai ya shafa suna yaƙi ne da ƙungiyar isis ya ce ko dai rasha ta kai wa 'yan tawayen hari da gangan abinda ya saba wa burin na dakile isis din ko kuma ta kai masa harin ne bisa kuskure sabili da rashin ingancin binciken sirri sakataren yana mai ra'ayin cewa rundunar sojin rasha ba ta yi amfani da hanyoyin sadarwar da aka gindaya tsakanin kasashen yadda ya kamata ba domin gujewa bacin rana a ayyukan sojin da rasha da kuma amurka ke gudanarwa a siriya wani babban jami'in ƙasa amurka ya ce jiragen yakin rasha ba su jima a wurin da aka kai wa 'yan tawayen da amurka ke marawa baya hari ba kusa da kan iyakar siriya da iraki da kuma jordan abin da ya haifar da alamar tambaya kan manufar rasha bisa ga cewar wani jami'in a ranar alhamis da ya nemi a saya sunansa amurka ta kushe wasalan da rasha ke ɗauka na gudanar da ayyukanta a siriya sau da dama ta kuma sha haɗa hannu da dakarun rasha a ƙasar jaman amurka suna gani rasha na kokarin karawa shugaba bashar al-assad karfi ne da gwamnatinsa ke kokarin ci gaba da mulki to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar zaɓe ta ƙasar zambia ta gargaɗi jam'iyyun siyasa da magoya bayan su daina tashin hankali yayin da jam'iyyunsu ke yaƙi neman zaɓe shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da kuma na kananan hukumomi da za a gudanar ranar 11 ga watan Agusta. Grace Alheri Abdi kenan ta karanto labaran duniya. Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar ta yi ƙarin bayani game da waɗanda harin Boko Haram ya ritsa da su a garin Ngagam ga wakilin murya Amurka Suleiman Muni Barma da rahoto daga Nyamai. sanarwar ma'aikatar tsaron ƙasar ta nijar ba ta yi wani cikakken bayani akan yadda harin na daren alhamis wayewar juma'a ya wakana ba sai dai ta ce mayakan boko haram sun kai hari a sansanin ngagam da ke yankin difa wanda a sanadiyarsa jandarmomi bakwai da ke aikin tsaro a wannan sansani suka hallaka sannan an kwantar da wasu hudu a asibitin difa sakamakon jin rauni haka kuma ba a bayyana rasuwar kwarar hula ba ko jin rauni sai dai ma'aikatar tsaron ta nijar ta ce rundunar sojan sama ta yi ruwan wuta akan waɗannan mahara lamarin da ya ba da damar lalata ɗimbin makaman ƙungiyar ta boko haram ya zuwa yanzu sakamakon wucin gadi na wannan hari bai fayyace yawan 'yan boko haram ɗin da aka hallaka ba ministan cikin gidan jamhuriyar nijar bazum muhammad da ke wata ziyara yanzu haka a yankin difa tare da wasu mambobin gwamnati da rakiyar wakilan rassan majalisar ɗinkin duniya ya jagoranci taron jana'iza girgizar jandarmomin da suka kwanta dama a sakamakon wannan hari daga tsakiyar watan jiya kawo watan nan na yuni Kungiyar Boko Haram ta haddasa zaman ɗarɗar a yankin Difa, inda aka kiyasta ƙaurar mutane kimanin dubu hamsin a sanadiyar hare-haren da take kaiwa ba ƙaƙƙautawa a wannan ɓangare na kudu maso gabacin Nijar, lamarin da ya sa shugaban ƙasa Isu Muhammadu ci gaba da tuntuɓar ƙasashe aminai da suka haɗa da Chadi da Faransa domin su aike da sojojin da za su dafa wa dakarun ƙasar ta Nijar a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram kamar yadda a yanzu haka yake zagayen wasu kasashen turai a kan wannan batu na yunkurin murkushe ta'addanci sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To a daidai wannan lokacin da 'yan Boko Haram ke banna a yankin Difa na ƙasar jamhuriyar Nijar, rundunar mayakan saman Najeriya ta kaddamar da wani shirin haɗin gwiwa da Nijar ɗin da Chadi na yakin gamawa da 'yan Boko Haram. Sunan shirin Operation Gama Aiki ga wakilin murya Amurka a yankin Haruna Dauda biyu da karin bayani. Yau yanzu muna tare da Air Vice Marshal Ahmed Abdullahi ya wato shugaban horarwa da kuma ayyuka na rundunar sojan sama na nigeria wato Chief of Training and Operation kenan. Zan kare da zuwa kaddamar da wannan yaƙi da ake cewa Operation Gama Yaƙi wato kuka kaddamar kenan a nan garin Maiduguri na kuma ga jiragen ku da dama jiragen yaƙi sun tattashi. Ko za ka yi mana ƙarin haske game da wannan sabon suna da kuka lakafa wannan yaƙi da kuke da ci gaba da 'yan ta'adda? Eh to, in ka tuna an yi Operation Back Down wanda aka fara April 25 ko suka kare around May. so wannan an yi focus ne akan sambisa area to yanzu a northern borno ne muke duba game da tare da star countries din chad da niger kuma suna suna cikin wannan operation yasa aka aka ce gama aiki that is sunan operation sabon suna da kuka ba sabon suna muna nan na aiki a northern borno su kuma daga can sama da chad daga niger suna nan suna aiki an kare me zai bambanta ne game da wannan yaƙi da kuke yi me ka wannan bambanci abin da ake yi idan za a yi shifting daga bangare zuwa bangare mukan dan canji sunayen saboda dai bambanta ayyukan abubuwan da abin da ke faruwa amma dai ba wai an canza yanayin faɗan ko yanayin yakin ba kawai dai an sa kamar wannan gama yaki najeriya ne da jiyar da chad gaba daya aka haɗu ci daya su suna fushin daga can sama mu kuma muna tura daga wajen ah, maiduguri zuwa ah, border areas shi yasa nan ah, nan ne za ce combination shi yasa aka sa masa wani suna daban ba wai operation din gaba daya na ah, lafiya dole aka canza ba a'a batun nasarori fa ya kuke ji ah, alhamdulillah akwai nasarori kai ma ka san akwai nasarori da yawa crackdown da aka yi a south abubuwa akwai dai bambanci a da in ka duba kamar suicide bombing su ah, wasu hare-haren da ake yi da sun ragu sosai za a ce da an yi nasara da a ci gaba da taimaka mana da ah, information kuma su taba ah, sani cewa muna nan muna muna aiki dare da rana don mu tabbatar kawo ƙarshen wannan abin wai ka dikidin mutuwa mai ban tsoro sai soja kun dikidin mutuwa mai ban tsoro To har wa yau a Najeriya dai amma a wannan karo a wannan tsadar rayuwar da ake alakantawa da tsuke bakin aljihun gwamnati a yakin da take da matsalar cin hanci wanda jama'a ke kira ga gwamnatin ta sake lale kuma ta sassafta kamar yadda za ku ji daga Lagos a wannan rahoto da wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aiko mana. sai dai kuma a yanda gwamnati ke wannan yaƙi da cin hanci da rashawa a waje ɗaya matakan da gwamnatin ke ɗauka na yi wa tattalin arzikin ƙasar gyara ko kuma hana satan kuɗin gwamnati na ci gaba da haifar da ukuba a kan jama'ar ƙasar musamman ma dai talakawa gaskiya kamata shugaban ƙasa muhammadu buhari ya zanna da 'yan majalisar dattijai da dukkan wani wanda ke da haƙi a diba a ceto rayuwar mu talakawa dangane da abinci da kayan masarufi ya kamata a diba kuma ya kamata gwamnati ta buɗe boda domin a shigo da shinkawa mutane su samu saukin abinci. To sai dai a yanda wasu ke kuka wasu kuwa na ganin haƙuri shine abin yi musamman idan aka yi la'akari da halin da gwamnati ta samu ƙasar a ciki. kowa ya san eh, yaƙi da ake da cin hanci da komai zai taimaka zuwa gaba amma yanayin kamun a kai lokacin muke tunani saboda kada ya zamana shi mai adalcin ya tara kuɗin bai riga amfani da su ba a ban mu kuma barayin sake sace abin su da me kuke so gwamnati abin da muke so gwamnati dai ta taimaka ma talaka da magana abinci manoma kuma a basu taki a cewar uwar gida helen vincent akwai bukatar gwamnati ta rinka cizawa tana busawa kafin 'yan kasar su mutu. Who will die oh? Before we, people who can die for hunger before we know. Let's just make it amicable and amending. so that people can survive this uh, corruption. ta ce idan aka ce a ci gaba da haƙuri to wata rana za a waye gari mutane sun mutu ya kamata gwamnati ta yi waiwaye cikin gaggawa idan ka je kasuwa komai ya tashi su tumatir kayan yaji da abinci a buda boda kowa ya samu abinci sau da yawa dai akan zargi 'yan kasuwa da ƙara kuɗin ababen more jin daɗin rayuwa ci kuwa har da abincin da ake sarrafawa a cikin gida abinda kuma bai dace ba kamar da wani ɗan trader mai suna abdulsalam tukur ya shaida mani idan ka ɗauki kamar garan kwaki za ga cewa kusan dukkan a nan ƙasan muke yin shi wanda in ma kawo hanyar ga za ka ga gashi nan mata ma suna yin shi bakin titi amma ta kai ta kawo muna sayan gari da buhu naira dubu shida dubu shida ɗari biyar amma ta kai ta kawo yanzu ana sayan buhun gari naira dubu goma sha ɗaya me ya haddasa wannan fitina wannan mu muna gani kamar 'yan kasuwa suna amfani da wannan daman ne wajen wa al'umma rayuwa tsadar rayuwa domin akwai irin wannan abun ba shigowa ake da su ba sai dai a yanda talakawa ke kuka a waje ɗaya kuwa manyan kamfanoni da matsakaita na ta yabawa ne da matakin na gwamnati wanda suka ce zai taimaka wajen jawo hankalin masu saka jari daga kasashen ƙetare wanda zai kai ga kafa masana'antu da samar da aikin yi ga 'yan ƙasa don haka akwai buƙatar yaba gwamnatin muhammadu buhari a yaƙi da cin hanci da take yi da kuma tabbatar da tsaro a wasu sassan najeriya wanda a da ya gagari gwamnatin da ta gabata baban ya jibrin murai amurka daga lagos wake na yin tsada gero na yin tsada shinkafa na yin tsada a faɗa wa mutane shugabanninmu ya kamata duba batun mayin fetur To kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda yanzu haka agogon namu ke nuna mana cewa karhe goma sha ɗaya da minti goma sha shida na sahe wato hudu da minti goma sha shida agogon Najeriya da Nijar da Chadi da Kamaru. Masu saurare yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyi kan azumi da kuma ƙarshen amsar tambaya kan tarihin marigayi Muhammad Ali. Bari mu fara da ansar tambaya kan azumi. Idan masu tambayar wato Abdullahi Ahmad da Alhaji Ali Yadi. da Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin ɗan Gusau da Muhsinu Sani Tsafi da Haruna Muhammad Katsina da dai sauransu na saurare. Ga shugaban majalisar malaman Izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshinku. waɗanda aka sauƙaƙe musu kamar da muka yi bayani su ma suna da dama kamar misali mace mai ciki ko wanda ya tsufa wanda baya iya juriyar yunwa ko kuma wanda yake mai tsananin ciwo na rashin lafiya sa'an nan daga cikin abubuwan da ake hana mu aikata su musamman kamar mata masu amfani da kwalli to an hana su yin amfani ko sanya kwallin nan a lokacin da yake ana azumi da rana amma babu laifi in suka sa bayan shan ruwa ko kuma a yayin da ake sahur kafin ketowar alfijir to ko da sun yi kake sun ga kwallin nan ko tozalin nan a cikin kakinsu to azumin su yana nan haka nan lalura in ta sa aka yi wa mutum allura hamamin alluran nan a cikin makoshinsa ko makogaransa shi ma bai bata masa azumi ba hakanan mata kuma waɗanda suke shayarwa to in dai har zai zamana tana azumi ko in ta yi azumi wato ita kanta za ta galabaita saboda nonon da jaririn da take shayarwa zai samu in ma nonon ya zamo an rasa shi gaba ɗaya ya kafe ko kuma in ta yi ba zai samu ruwan nonon ba kamar yadda muka yi bayani to ita ma in akwai wata wacce za ta taimaka ta shayar mata da jaririn nan nata ko kuma in ta ma samu mai shayarwa din ya zama na sai an biya kuɗi to in aka samu mai shayarwar kuma ba a da kuɗin da za a biya ta to babu shakka ita ma wannan ta samu sauki ta yi azuminta dan jaririn ta ya samu ruwan nono wannan shine sauki sai a yi lissafi abin da sha daga baya za ta raba duk irin waɗannan suna nan da yawa na san ɗan takaitaccen lokacin da muke da shi ba zai isa ai bayanin azumi tun daga farko har ƙarshe ba sai dai ina jawo hankalin masu tambaya a kan cewa su lizinci wato ainihin guraren da ake karantarwa musamman masalatan da ake tafsirai na alkur'ani mai girma da kuma fatawoyi na malamai waɗanda suke na sunna yadda za su wayarwa da mutane kai akan abin da yake daidai da kuma abin da yake ba daidai ba sa'annan har yanzu daga cikin abin da ake kwaɗaitar da mu mu yawaita yi shine mu kusanci ko mu nizamci salloli na jam'i a cikin masallaci musamman sallolin da aka farlanta guda biyar bayan su kuma akwai tsayuwan dare wato ainihin sallan tarawihi ko kuma sallan asham da ake faɗi bayan waɗannan kuma a lokacin sallan tahajjud wadda in mutum ya samu ya yi shi kaɗai da iyalin shi ko shi kaɗai a gidansa to falilla alhamdu in kuma an yi ittifaki a samu wani masallaci a unguwa a zo a yi don Allah ba don mutane su ji ko su gani ba su rinka faɗi ba ba don Allah ba to shi ma wannan ya dace saboda haka duk waɗannan abubuwa muna fata masu tambayan nan kamar shi malam ah, haruna muhammad katsina da malam abdullahi ahmad da su malam ariyadin boni da su malam baffa da dukkan masu tambayoyi ko kuma neman ƙarin bayani akan abin da shafi azumi to lallai za su kusanci kafafen watsa labarai musamman yadda ake ta kokari wajen wayarwa da mutane kai akan wannan azumi kuma mu sani azumin nan mu tsaya mu yi abin da Allah yake so kuma ya da shi a ciki mu yi wa kasar mu addu'a mu yi wa unguwannin mu addu'o'i sannan mu yi wa jihohinmu da ainihin wato iyalanmu da yan uwanmu da danginmu kuma mu jawo hankulan mutane azumi ya zama makaranta gare mu makarantar da in aka kammala wannan karatun za a samu kyakkyawar sakamako tun a nan duniya har kuma zuwa aljanna in Allah yarda. saboda haka a masu tambayoyi akan wannan lallai kamar yadda muka yi bayani azumi yana da faɗi bayanansa suna da faɗi amma wannan a takaice ne sauran bayanai in aka kusanci malamai masana to in Allah yadda za a samu ƙarin bayani ingantacce muna fata Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan wata na azumi kuma ka yi mana tukuici da gidan aljanna. sai kuma ƙarshen amsar tambaya kan tarihin marigayi zakaran damban zamani na boxing muhammad ali idan masu tambayar wato abbas baffa ledi da yahuza kamba da bello yakubu da sauran masu tambayar wajen su sama da arba'in na saurare Ga manajin edita kuma editan wasannin sashen hausar muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto da karshen amsar. Kuma wani abu da mutane za su iya kamata sani alifin mutum ne mai ilimi sosai mm. ya sha faɗa cewa yana karatu kwarai kwarai kwarai da gaske mm. a bakinsa dama kwarai da gaske ya shahara kwarai game da irin yi ma bakinsa. Mm. Ai shi yasa da baki ma yake ta 'yan dambe. To ka san cikin 'yansa akwai Laila aliwar da ta yi dambe. To bayan ita kaɗai wato ina so mutane su san sunayen ma matansa ya mutu dai matarsa ita ce yolanda williams wadda da ita ya mutu amma matar da tafi bashi 'ya'ya ita ce eh, khalila da ali wacce ta haifa mashi 'ya'ya guda hudu sannan ko bayan haka ya auri veronica posha sannan kuma ya auri sonji ruzi wacce ita ma dai ya sake ta to kaji a takaice abin da me gani wani muhimmin abu da nake so mu kara game da tarihin hali shine yajin da ya nikin zuwa soja san yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake tuna game da shi ka da yana da ƙarfi yana da lafiyar shi zai iya soja ya ce ba zai je ba lokacin yakin vietnam saboda shi yana ganin yakin na rashin adalci ne ga shi ana kuntata musu a cikin ƙasar su ba su da yancin kansu ya zai je yana yaƙi da wasu to wannan yasa aka raba shi da kambinsa kuma aka kwace mishi amma daga baya kotun kolin amurka ta zo ta samu mishi da kambin na to alhaji wasu za su yi mamakin ganin cewa wannan yaƙi kamar yaƙi ne da amurka ta ɗauka a wancan lokacin lokacin kamar na kishin ƙasa to amma duk da ike an nuna a rashin amincewa da matakin da ya ɗauka daga baya abun mamaki kusan dukkanin ƙasar sai kowa ya zo na goyon bayansa wato malam ibrahim gaskiya ce ta zo ta halinta ka tuna cewa lokacin da muhammad ali yake matashi ana wannan rigimar da shi ta zuwa wurin soja a lokacin su malcolm x suna nan martin luther king suna nan su jesse jackson suna nan suna siyasar fafatkarar neman yancin bil'adama musamman bakin fata na ɗaya kenan na biyu ko daga baya ma bayan da aka yi wannan yakin na vietnam aka gama su kansu turawan da suka je yakin suna dawa amurka sai suka zan abin tsana a wurin mutane da suke adawa da wannan yaki domin yakin ya samu adawa a nan da gaske kuma shi hinjirewa mahimmi ali yana cikin abubuwan da suka kara janyo faɗakarwa da ilmantarwa game da rashin adalcin wannan yakin wanda aka yi asarar miliyoyin rayuka mm. daga dukkan sassan biyu da suka je saboda haka daga baya mutanen ma da suka je sai wannan shine ya samu aka zo aka kafa kungiyar tsofaffin sojoji mm. wacce ta zo tana fafutukar neman yancin sojoji din ba wasu yanci bane soja zai je ya dawo ba kafa ba hannu ba wani da ya zo kawai kuma sai mutane sai ta wulakanta shi ya nemi aiki ƙasa da sama ya kasa samu to wannan duk yana cikin abubuwan da su muhammad ali suka yi ah, domin janyo hankalin mutane game da wannan abun. wani abu kuma game da muhammad ali malam ibrahim shine wato mutum ne mai sadaka kwarai da gaske yana tallafawa kwarai wajen ayyukan jinƙai na su cikin ƙasa tasu ta amerika na tallafawa baƙaƙen fata sannan na tallafa har da kasashen ƙetare kuma kasan ya sha yawo zuwa kasashen duniya da har najeriya ma ya je mm. lokacin eh, shugaba yakubu gawan mm. har saka haɗu da shi a wancan lokaci din. Mm. a to alhaji watakila kuma wani abun da ke ba da masu saurari mamaki shine ganin yadda har turawa ya farin jini wajen turawa kana ganin wannan damben boxing ne kawai koko saboda iya magana wato mami ali ah, na farko na son kasan ah, a bayansa a tarihinsa an ce wani kakan kakanninsa yana da asali da mutanen Ireland turawan ƙasar Ireland ma. Kasa saboda yadda ake dinga kuntata baƙaƙen fata tura suna ta kwana da matansu suna hayayyafa yara wanda ba daga ba su zo su zarare su ce su ba su san yadda aka ba amma da kaga wani bakin mutum aka ce baki ne kaga shafari kal kai ma kasa akwai wani abin da ya faru a wurin to na ɗaya kenan amma Muhammad Ali wato ya zo ya kawo lokacin da mutane ma suka manta kwata-kwata da launin jikinsa ya ya zama wani irin tauraro wanda ya zama na kowa ne gama gari saboda abubuwa da yawa na farko dai gashi ya jarumi ne ya yi dambe kuma zakaran dambe ne dama in ka zama mai nasara duniya za ta rungume ka na ɗaya kenan na biyu muhammad ali ya zo ya rungumi ƙidoji da yawa da mutane suke runguma su kansu al misali batun yancin bil'adama batun musulunci nan da ya shiga batun taimako da tallafawa da kuma ƙarfinsa da tasirinsa a harkar siyasa domin ya kai lokacin da ta shugabannin ƙasar nan idan suna so su tallata wani ra'ayi ko ta aƙida ga ƙasa baki ɗayanta sai sun yi amfani da irin su muhammad ali saboda su mutane suke sauraro mm. saboda haka wato ya zama na kowa kamar eh, barack obama ne daga baya da aka zo aka ce ah, to ai rabin sa baki rabi eh, rabi fari rabin sa musulmi rabi kirista saboda haka wanda zai tsane shi kenan mm. to muhammad ali a kiristanci ya taso mm. saboda haka mutane suna alakanta shi da addinin kirista a wancan lokaci din daga baya zo musulunta ya zama na musulmi daga baya aka manta da ma da addinin sa da launin jikinsa sai aka dauki muhimmancin sa tasirinsa a cikin bainar jama'a sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin sheikh ibrahim muhammad duguri da alhaji aliyu mustapha sakkwato da wanda ya haɗa mana sautin mr kellab da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau To saurare mun kawo ga ƙarshen shirin namu amma kahin nan ga Grace Alheri Abdu za ta karanto takaitattun labaran duniya. To Halima hukumar zaɓe ta ƙasar Zambia ECZ ta gargaɗi jam'iyyun siyasa da magoya bayan su daina tashin hankali yayin da su ke yakin neman zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da kuma na ƙananan hukumomi da za a gudanar ranar 11 ga watan Agusta. chris ofufuna kakakin hukumar zaben ya ce kundin tsarin mulkin kasar ya ba hukumar ikon dakatarwa ko kuma dakatar da jam'iyya ko 'yan takara shiga zaɓe idan aka tabbatar magoya bayan jam'iyyar na da hankali yayin da ake shirin gudanar da zaben ana tsirawa juna hannu tsakanin magoya bayan jam'iyyar patriotic front pf mai mulki da babbar jam'iyyar hamayya unity party for national democrat development upnd waɗansu 'yan ƙasar zambia suna shakka cewa hukumar zaben za ta iya bincike ta kuma gane tashe-tashen hankula da ake har ta ɗauki mataki kafin lokacin zaɓe waɗansu jam'iyyun siyasa suna zargin 'yan sanda da waɗansu jami'an tsaro da nuna wariya da ɗagawa jam'iyya mai mulki da magoya bayan ta kafa jami'an 'yan sanda dai sun ce 'yan sandan ƙasar zambia suna da ikon aiwatar da doka da oda akan kowa ba tare da kula da jam'iyyar siyasa da yake goyon baya ba suka kuma musanta zargin cewa suna nunawa jam'iyyar pf ko. mutumin da ake kyautata zaton jam'iyyar republican za ta tsaida takarar shugaban kasa ya yi amfani da kalaman ashar a wajen yakin neman zaɓe a texas jiya juma'a da dare wajen bayyana ɗan bindiga omar martin wanda ya kai harin bindiga a kulob ɗin 'yan luwaɗi da ke orlando jihar florida ya kashe mutane 49 ya kuma raunata waɗansu da dama Da takaitattun labaran da muka ka karshen shirin namu na yanzu sai an jima da daddare da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shirin amma kahin mu sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri da barka da azumi zuwa ga Alhaji Muhammad Rijiya Bama da duka jama'a shi a Maiduguri jihar Borno. da fatan suna nan lahiya da kuma ale plombier na ramatu da wahabi a unguwar lazare da ke nyamai babban birnin kasar jamhuriyar nijar yanzu a madadin grace alheri abdu wadda ta karanto labaran duniya da wadda ta hada mana sauti tsion girma da injiniyan mu mr justin ni halima jimrau daga nan birnin washington dc ke muku hatan alheri da kasancewa cikin kushin lahiya da wadata ku huta lahiya sai an jima da dare mu sake haduwa da ku masu azumi a sharuwa lahiya kuma allah ya karbi ibada